This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya muryar Arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsin na ranar Talata 26 ga watan Janairu. Za ku ji cewa yayin da masu yin burodi da danginsa ke shirin yajin aiki a Najeriya ana jan hankalin gwamnati. biredi fa cimaka ne wanda yake yana kusa talaka kowane lokaci idan aka ce an yi barazanar aiki na biredi na kwana uku ko kwana hudu za a shiga wani halin da yake na damuwa za kuma a ji cewa hukumar kwastam shiyar oyo ta kama shinkafar kimanin naira miliyan goma da aka yi fasa kuburinta zuwa najeriya to amma sai fa a mana aikin gafara saboda ba za mu iya kawo muku sharhin jaridun jamhuriyar nijar ba amma za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana akwai mu kuma tafa da rahoto na musamman kan shirye-shiryen zaben shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar amma fa duk waɗannan sai kun sha cikakkun labaran duniya. Masare Assalamu alaikum. Gwamnatin ƙasar Libya wadda duniya ta amince da ita ta sa kafa ta yi fatali da gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta shata mata tare da ƙungiyar ISIL. 'yan majalisar dokokin kasar su 89 daga cikin 104 da suka kasance a cikin taron majalisar dokokin kasar a jiya litinin wanda aka yi a tobruk sun amince da shirin zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya amma fa ba su yarda da yadda aka tsara samar da majalisar ba ɗaya daga cikin 'yan majalisar ya ce adadin 'yan majalisar sun yawa abinda ake bukata shine a samu adadi madaidaici hawa kuma ba su yarda da dokar cewa gwamnatin haɗin kan kasar tana iya hukunta babban jami'in sojan ƙasar ba dalilin su shine haka yana iya dalilin koran babban hafsan sojan kasar wato khalifa hifta wanda bai boye kiyayyarsa ga ƙungiyar isil jami'an da majalisar ɗinkin duniya suke shiga tsakani domin samar da wannan zaman gwamnatin haɗin kan ƙasa suka ce za su ci gaba da tattaunawa da ɓangarorin biyu domin ganin an samu kai ga cimma maslaha yadda gwamnatin ƙasar libya ta kasu gida biyu ne a tobruk wadda duniya ta amince da ita sai kuma wata bangare guda da ke da headquarter a tripoli karkashin kulawan kungiyar ta isil papa roma francis ya aike da saƙon ban haƙuri a kan gallazawar da ɗariƙar katolika ta yi wa sauran mabiya ɗariƙu daban-daban a shekaru da yawa da suka gabata papa roma ya aike da saƙon ne kafin ya kai ziyarar da zai kai a sweden a wani lokaci cikin wannan shekarar domin bikin shekaru 500 na tunawa da gyarar da mabiya ɗariƙar protestant suka yi paproman ya ba da wannan saƙon ne a jiya litini sa'ilin da yake kammala bikin sati guda na haɗin kan mabiya addinin kirista paproma francis ya buƙaci jama'a da suka hallara wajen wannan taron wanda a cikinsu ma har da wakilan mabiya wasu addinan da su yafi da 'yan ɗariƙar ta katolika suka yi wa sauran kirista mabiya wasu ɗariƙu daban-daban wannan roƙon ahuwar na paparoma ya zo daidai da bayanin da ke cewa paparoman zai kai ziyara a kudancin birnin lar na sweden inda nan ne aka samar da kungiyar ta 'yan ɗariƙar protestant a cikin shekarar 1947 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai bukaci china da ta matsawa koriya ta arewa lamba domin ta jingina batun gwajin makamin na nata na nukiliya kerry zai nemi wannan buƙatar ne ko gobe laraba idan sun zauna sun za su tattauna da ƙasar ta china tun a farkon wannan watan ne dai kasar ta koriya ta arewa ta gwada sinadarin nan mai nasaba da bom ta ce kuma gwajin ya yi sai dai wannan abu da ta yi ya janyo mata suka da kasashen duniya daban-daban kasar china dai tana da matukan tasiri musamman ga abin da ya shafi tattalin arzikin kasar ta koriya wanda wannan ne sa keri zai yi amfani da wannan damar domin ganin china ta shawo kanta game da wannan gwajin take son ta yi na makamin na nukiliya to kuma ko baya ga tasirin da china take da shi a kasar ta koriya ta arewa hawa kuma mamba ce mai kujerar dindindin a majalisar ɗinkin duniya wanda tana faɗa a ji game da duk wani hukunci da majalisar ɗinkin duniya za ta iya zartarwa akan koriya kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya amince a kafa kwamitin da zai sa ido kan batun zaman lafiya a colombia bayan da gwamnati da 'yan tawaye suka sa hannu a shirin zaman lafiyar wanda zai kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe lokaci mai tsawo ana yi a ƙasar duka bangarorin biyu sun buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta aike da wakilai da za su sa ido kan yarjejeniyar da aka cimma jiya litini suka ce yin haka zai ba da damar tantance ajiye makamai da kama hanyar ɗinke baraka da ƙiyayyar da ke tsakaninsu jakadan burtaniya matthew raycroft ya bayyana wannan matsayi da aka cimma a zaman wani babban abin yabo ya ce akwai bukatar majalisar ɗinkin duniya ta sa ido kan wannan yarjejeniyar ya ce wannan shine karo na farko da za a ga wata ƙasa ta zo da kanta ta samu kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta ce tana neman tubarikin majalisar ɗinkin duniya akan batun da ya shafi zaman lafiya gwamnatin ƙasa amurka ta ba da hutu jiya litinin da ma yau talata ga ɗaukacin ma'aikatan gwamnati da ke cikin ƙasar washington domin ku jama'a su samu damar gyara muhallinsu da kankara ya cika ma su ma yara 'yan makaranta ba a bar su a baya ba domin ku ɗaukacin makarantu duk sun kasance a kulle duk ko da kokarin da gwamnati ta yi na ganin ta share manya-manyan tituna a cikin gundumar columbia da jihar maryland har yanzu akwai wasu tituna da dusan kankaran take jibge wanda hakan kuma ya haifar da cinkoson motoci a wasu sassa daban-daban jiragen sama da su kai 1,500 ne aka hana tashi da sauka a tashoshin jiragen saman da suka hada da washington baltimore new york da philadelphia duk a jiya litinin yayin da jirgin kasa ya fara aiki sannu akan hankali kuma kyauta ake shiga a halin yanzu wannan dusakan karin dai ta sa mutane da yawan gaske a birnin new york kauracewa birnin zuwa kudanci inda wannan dusan tafi yawan gaske ne su ne wurare kamar baltimore da kuma washington yanzu dai abubuwa sun fara komawa daidai duk da yake ana ganin tarin dusan a sassa daban-daban a cikin biranen na To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda watakila kuka ɗan fara ji ɗazu ƙungiyar masu buga burodi da dangoginsu a Najeriya ta yi barazanar shiga yajin aiki muddin dai hukuma bata sa baki aka rage tsadar fulawa ba haka kuma ƙungiyar na so a rinka samar da fulawa mai inganci. Mustapha Nasir Batsari gare ka. Ƙungiyar masu buga biredi a yankin arewacin Najeriya sun yi barazanar daina buga biredin saboda ƙarin farashin kuɗin fulawa da sauran kayan sarrafa biredin. Biredi dai na ɗaya daga cikin abincin da talakan Najeriya ke amfani da shi a rayuwarsa ta yau da kullum. Alhaji Ibrahim Usman Muhammad shine mataimakin shugaban ƙungiyar masu biredin a yankin arewacin Najeriya ya yi ƙarin haske akan tashin farashin kudin fulawar. ta tashi daga da dari takwas tana ba wanda zai mu gwamnatin buhari izinin su taimaki kuma su taimaki to yanzu ranka daɗe a kula da wani mataki na ɗauka idan har ba a samu sauƙin kayayyakin nan ba? matsayin da za mu ɗauka shi ne mu daina aiki mun daina aiki kuma ba mu cuci gwamnati ba ba mu cuci kamfanonin fulawa ba mun cuci gidajen biredin mu ne da talakoki da suke cin biredin mu amma in ya zama dole mu tafi yakin aiki gaskiya za mu tafi yakin aiki muna tsammani kuma za mu yi wannan action din dai ba zai wuce kwana bakwai ba nan gaba shi ma dai majin kungiyar masu biredin a jihar Niger Alhaji lawale Shukura ya jaddada buƙatar ganin gwamnati ta shigo ciki domin shawo kan lamarin. kamata a ce gwamnati ta shigo a ciki a tabbatar da cewa an samu quality flour masu biredi ya zama da cewa ba su yin asara sannan kuma a daidaita farashi da za a samu sassauƙin farashi ita gwamnati ta taimaka duk da an ce dala din ne ya tashi a yi tunani akan ya za a masu gidajen filawa sauki da za su samu wannan dala don samar da sauki saboda biredowa malam mustapha ci maka ne wanda yake yana kusa talakowar lokaci idan aka ce an yi barazanar aiki na biredi na kwana uku ko kwana hudu a najeriya ga baki daya za a shiga wani halin da yake na damuwa a baya dai gwamnatin da ta gabata ta bullo da wani shirin buga biredin rogo domin bunƙasa samar da biredin a tsakanin jama'a al'amarin da kawowa yanzu bai yi wani tasiri ba mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To a gaida Mustapha sai kuma batun fasa ƙwabri inda hukumar kwastam ta shiyar Oyo ta kama shinkafar naira miliyan eh, goma da aka shigo da ita a sace daga Ibadan ga Hassan Umaru Tambuwal da cikakken rahoton. Mr. Ogunkowa TBM shine sabon kwantarolan kwastam mai kula da jihohin Osun da Oyo da ya nuna wa taron manema labarai abubuwan da sun ka kama a hedikwatar kwastam da ke Ibadan. The estimated DPV for the 1,165 bags in, of rice in the trucks is estimated at about 10 million 547,000 naira only. Mr. Ogunkowa TBM ya ce darajar manyan motoci da ke dauke da abubuwan shinkafa da ƙananan motoci su. sun kai naira miliyan goma da dubu ɗari biyar da arba'in da bakwai. I once more use this opportunity to assure the, the genuine rice importers that rice importation and duty payment through the border is still approved while the Oyo State Command is here to facilitate same. Mr. TBM ya ce bari ya yi amfani da wannan dama don ya tabbatarwa masu shigowa da shinkafa ta hanyar gaskiya ta iyakokin ƙasar nan har yanzu doka ta yarda da hakan don haka hukumar kwastam mai kula da jihohin cikin Osun da Oyo tana nan kan wannan matsayi. All smugglers will have the long arms of the law and it will catch up with them. Daga nan sai controller na kwastam mai kula da jihohin Osun da Oyo ya tauna tsakuwar cewa duk 'yan sumogan bayan gida da ba su bin doka za su shiga hannun hukuma nan ba da dadewa ba. Ogunkowa TBM ya ce sun damke mutum ɗaya a game da wannan ɗanyen aikin kuma ana nan ana bincikensa a halin yanzu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Na je zandara na hau mota kan wuce dangar dangar ba ya tsare ya ce ah. Ban fasan jaka gaban daukan kaya, ban fasan jaka gaban daukan kaya, jandarma sun gane ni sun gyale ni, birgar sun gane ni sun gyale ni. To a gaishe ka, a kuma gaida Hassan, to kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije. Wandali na ade, ga gandami na abu, ga wandale na ale, bawa, ga gandami kanan adi zaki, lalla raba mai mota, dodo kanan alijanki.

kai Allah bi an ka ba wa wa ban bin ta kanan alikin ba wa da ka kole a ayon da na so maza magulza injin na san ta ya Jirgi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shida alhaji yaro gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shida ɗahe na nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yi wa ji kanshi da shida tuke tando mai kano mai saje sanye da ba ture posta da shi da bawa na posta wa'anda ke gasa kanfe to kaji ji sha biyu daidai ba su halin baban duk ta in ya hau bisa hanya kanan aligin abincin giwa wanda ra'ayin sakwana da yunwa bawa guma guma yi kakwana da wuta duk wanda ya ce wuta kala ta kwana wanda shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alilin wanda shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan kamar su yan bilhodu zuwa su yan gmc zuwa su yan masandi kamar su ostan ostan kantan bakwai ya ishe su ba korin fasinja sai hantar za ka ja uwa da tirela ko sham-sham za ka ja uwa da tirela tan ashirin na uwa ne kan goma tire da ga dan wurin fasinja ko a in ne a watsa saboda 'yan sanda kila a haɗu. Na laraba mai kalife kanan mai daji lallara mai kalifi ba ba kanan hali yaron da iya kalifi kai kaji kiɗan na laraba mai inji yaron da ya san mota ya san makamar mota yaron da iya kalifi ya san makamar karnifi ya bayan abin mamaki ya bayan ni na kakabi Landa ya dauko shata wantowa ba birni ba ya ni yi ni birni waka na kwana ne masa waka da ne biya shi bukata da zai biya ni bukata sai ran da zai mai doni ya ban mamaki ya ba ni ne kakabi ya ba ni ne ta azimi kara duwa bisa ya shi ruwa ya tara hawa ya mota ta tsinke yar ƙara matan motsa mun tsaye bakin rami na kane kaso na waka ya hankalin shi ya tashi da zuciya shi ta ɓaci ya mata ke ta tashi kafarsa na bisa toto hannunsa kan sitiyari ya leke kan mutuwa ya mai a teganaki wamsai ya tsallake ramin sai tafiya san miƙa madallaban sawa wawar kwana aka iba na nan hakun suka hakku na dama kan suka zaune maka suka zaune in ya mune yarabawa har kwango kwango a motar waɗanda ba su da hausa ranar da bakin hausa garin su sun faɗi Allah kowa ya ɗauki salafi sun ga azaba hili je ƙanƙanin ɗan yaro duk za ya kai su ya ɓada da bawa ya haiwan nan shi bai taɓa oda ba gwamna ke kauna shi sarki yana son bawa yan ire na kauna shi ba turan suna son bawa sai dai bura bisa hanya na ta aikin hanya sai mai digawa su ce waɗansu na zuba bulleji Wannan haka yake a gaida marigayi shata yanzu kuma bari in koma gefe guda shu'aibu mani ya gabatar mana da rahoto na musamman wanda ɗazu kuka fara ɗan jin somin taɓinsa game da shirye-shiryen zaben shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar da za a yi a watan gobe. a bene take 'yan takarkari goma sha shida ne kotun tsarin mulki tabbada za su takar shugabancin ƙasa a 2016 a Nijar ga kuma yakin neman zaɓe ranar 31 ga Januwari kamar yadda aka da yan takara za su shiga birane da karkara domin ganawa da su. ciki har da kasimin maktar wani matashi a maraɗi da ya kirkiro jam'iyyar shi mai suna sefiyar inganci bayan da ya hita daga yarsa gaskiya domin haka mai sauraro ke soji shin wane ne Kasim maktar ga haƙo ga gora Kasim maktar ni ne sunana maktar sunan ma'ahina kasim kuma an aihe ni a nan maradi wata unguwa da ake ce ma buzu dan eh, zambadi a alif ɗari tara da saba'in da takwas din na kiyasta shekaru na talatin da bakwai eh, na tasamma talatin da takwas sai ga ka matashi ka tsunduma cikin harkokin siyasa me yasa asali tun daga kamar gwagwarmaya irin ta jagoranci da muke yi a makarantu tun college da jami'a abin da kuma shi ma ya sani cikin su irin matsaloli ne an ɗauke mu daga nan da an kai mu makaranta a jihar da magaran dan alawus da ake bamu na na jika sha takwas duk wata uku to sai ba mu samu sunan mu ciki ba to nan shine shine farkon abubuwa duka wanda suka yi ta tahiya lokacin da na dawo daga africos na tsunduma bisa kan kamar gwagwarmaya ta kare haƙƙin ɗan adam kamar wani littafi da na rubuta wanda rishin bani da halin da za a wallafa shi ya sa kamar na shiga kokowa ta ganin irin abubuwan da nake tunani ta hanyar ƙungiyar nan kare haƙƙin ɗan adam wadda a lokacin da ke maka samu suna inganci ta wannan hanya ce wa Allah ya sa shugaban ƙasa na madu-tanja ya nura da ni ya yi mani minista na sadarwa kuma kakakin gwamnati bayan juyin mulki na yi tunanin kamar to yanzu ai ya zama wajibi in ci gaba da kokowa ta siyasa na shiga cikin kamar wata jam'iyya wadda Allah ya sa ta hanyar wannan jam'iyya ko Allah ya sa aka zaɓe ni babban magajin gari to daga haka dai ana tahiya ana tahiya Allah ya kawo su jarabawa a cikin tsarin siyasar safiyar inganci Firzidan kasu muktar ya ce duka ɗan nijar sai ya gani a ƙasa insha Allah da ya ci mulki ƙasa ce da komi ana bukata babban abin da ake bukata haɗin kan al'umma wannan abu ne wanda yake da muhimmanci a kawo ɗan nijar ya san shi wane ne cikin tahiyar duniya sannan idan ka ɗoka ƙasa ce wadda Allah ya arjite ta da ma'adinai ka diba ka gaiwa harkar man feta amma talaka na ganin azaba bisa kan shi kamar akwai tsari wanda za mu fusa harkar mai za mu rage kuɗi yanayi ya gurɓata harkar noma dole sai gwamnati ta mai da hankalinta an ɗauki kuɗin da ake tawa daga hanyar iranium daga kuɗin da ake samu ta hanyar man feta an zuba su miliyoyi da dama an zuba su bisa harkar noma yau ƙasa ce kashi sattin zuwa kashi saba'in na mutanen ƙasan matasa ne ba aiki sai har ka kwanta harka Ƙaƙa ne mutum da ke ɗaukar shika sittin saba'in yaushe ne zai yin gida tashi ya kama ma kanshi ya unwani baya shi yaya ne matsala aiki ma'aikatan gwamnati suna cikin matsala domin da ma'aikaci ya ta yi ritaya ko ma'aikaci ne na soja ko ma'aikaci na ɗan sanda ko ma'aikaci ma na gwamnati da ya ce ritaya rayuwar shi ta canza don haka biya ma na ritaya za mu maida shi biya na wata wata Ka kadiba ka gani ƙasan nan komi ya zamanto siyasa harkar shari'a harkar likita harkar ilimi harkar tarbiyya to wannan dole sai an magance shi To daga bisani muryar Amurka ta ji ta bakin kasimin Maktar ko kaka za shi gurgurmaya da tsahin jam'iyyun siyasa irin CDS Emirates Nasara tare ya zuwa lumana sai ka da baki ya ce. Da niyya ce mai kyau da sadaukar da kai ake samun jagora nagari wanda zai tsaye bauta ma al'umma shi babu al'umma tare da su daman ƙaryen su sayan ƙuri'a ai babu wata babban jam'iyya sai zaɓe zai tabbatar da ina babbar jam'iyya wacce karamar jam'iyya kuma wannan guri shine zai tasiri wajen mu kuma ala kulli halin gurin mu. babu wani rabo na mutum guda. President Kasim Mamakutar kenan wani matashi shugaban jam'iyyar Sefere Inganci a jihar Maradi. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. In zaɓe za ku to jama'a ku yi zaɓen adali. Haka ka kowa ya shaida shatan zaɓen. Ku yi adali domin shi ne mai tausan ƙasa. mai bautawa kasa mai bautawa 'yan kasa wani haka yake kuma a gaida shu'aibu mani yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana Assalamu alaikum sashen Hausa na madafin ne ni ne Sani Balak da ke wuro Hausa a jihar Yoban Najeriya. ina kira da shugaban ƙasar najeriya janar muhammadu buhari muhammadu buhari ya kamata kai wasu yan najeriya saboda talakawan kaso suka zaɓe ka kuma kai ma kana kishin talakawan najeriya ana shan wahala a arewa ana shan wahala a najeriya ga talaucin da yake damun mutane ga tsadar rayuwa ga ƙasa babu komai ina kira ga buhari kamar yadda kake ba 'yan najeriya haƙuri neman yafi maka amma abin da nake kira da shi ɗaya ne a ba da shimma a kan kayan abinci da talakawa suna cikin damuwa dan allah ba ta amfani da wannan shawara da na baka ni ne sani bala da ke guru hausawa a jihar yoruba najeriya na gode biyoyi ya assalamu assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka daga karamar hukumar wase a jihar filato suna na abdurrahman amwase matsalolin da ake yawaita samu tsakanin manoma da makiyaya masu kiwo babu abin da ya fi zaman lafiya hakika tabbas fa abin da kwanciyar hankali bai bayar ba to fa rashin kwanciyar hankali ba zai taba bayar ba ganin cewa wannan lokaci manoma suke fuskantar barazana kalubale da gonakinsu ga dabbobi masu barna to fa haka makiyaya su masu suke fuskantar barazana ga barayin shanu masu sata musu dabbobinsu hausawa sun ce dukkan wani wanda ya ci buzufa tofa sai ya aman gashi daga karamar hukumar wasu jihar plateau na gode abdurrahman amawasi amawasi To yanzu kuma ga Ladan ya dawo da labaran duniya a manfa a takaice. Gwamnatin kasar Libya wadda duniya ta amince da ita ta sa kafa ta yi fatali da gwamnatin haɗin kan kasa wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta sha ta mata tare da ƙungiyar ISIL. 'Yan majalisar dokokin kasar su 89 daga cikin 104 da suka kasance a cikin taron majalisar dokokin ƙasar a jiya Litinin. wanda aka yi a tobruk sun amince da shirin zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya amma kuma ba su yarda da yadda aka tsara hada samar da majalisar ba daya daga cikin 'yan majalisar ya ce adadin 'yan majalisar da ake bukata ya kamata a ce adadi ne dan madaidaici haka kuma ba su yarda dokar ta ce gwamnati na haɗin kan kasan tana iya hukunta babban jami'in sojan ba fafaroma francis ya ake da sakon ban hankuri na gallazawa da ɗariƙa katolika ta yi wa sauran mabiya ɗariku daban-daban a shekaru da da suka gabata fafaroman dai ya aika da wannan sakon ne kafin ya kai ziyarar da zai kai a sweden a wani lokaci cikin wannan shekarar domin bikin shekaru 500 na tunawa da gyaran da mabiya ɗariƙan protestant suka yi fafaroman ya ba da wannan sakon ne jiya litinin sa'in da yake kammala bikin sati guda na bikin haɗin kan mabiya addinan kirista. da ma sauran addinai daban-daban Paparoma Francis ya buƙaci jama'a da suka taru wajen wannan taron wanda cikinsu ko hadda da wasu na wasu addinai daban-daban. To jama'a nan muka kawo karshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Malarin Ibrahim Ayawa da CD wanda ya bada umarni da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato Charles Hall ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai anjima. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.